da ya sake dawo da mu domin ci gaba da karatun littafin ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum na al-imam zarnuji a cikin wannan dare na 21 ga watan sha'ban shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya yi daidai da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da shida miladiya idan ba manta ba muna cikin fasali na shida fasalin da malam ya keɓance shi domin bayyana yadda ake fara neman ilimi da kuma gwargwadon abin da ake ɗauka na ilimi da kuma jeranta shi har karatu ya kai mu inda malan ya ce kuma ya kamata wato shi mai neman ilimi ya zama mai neman fa'ida a kowane hali da kowane lokaci daga kowanne mutum ƙarshen wato abin da malam ya kawo muka karanta a wancan darasi bayan haka kuma muka ambato daga cikin tarihin malamai da suka gabata yadda suka lura da wannan gaba ta neman fa'ida a kowanne hali da kowanne lokaci daga kowa to ƙarshen abin da muka ambata shine fadin al'imamu zarnuji wa ƙila khuzma safa wa kadura wato ka karɓi abin da ya tsabtata ka bar abin da ya gurɓata za mu fara kawo maganar da limamu zarnuji ya ji daga wani malaminsa sai lokaci ya halinsa muka ce mu jinkirta Sau da haka a yau za mu karanto wani ɓangare na abinda malam ya kawo sai mai tsokaci kuma lura da yau za mu rufe wannan karatu na littafin ta'alimul muta'allim sai Allah ya ara mana rayuwa zuwa bayan watan Ramadan sa'annan sai mu dora wannan kamar yadda na faɗa ina ganin shine darasinmu ko mu na hamsin da darasi na hamsin da a cikin wannan littafi sau da aka malam sai a karanta mana daga wasamitu shaykha ko? شيخ الإمام الأستاذ قصر الدين الشاشاني رحمه الله تعالى يقول كانت جارية أبي يوسف رحمه الله أمانة عند محمد آه، رحمة الله عليه قال لها محمد هل تحفظين في هذا الوقت من أبي يوسف في شيئا؟ قالت لا إلا أنه كان يكرر ويقول فهم حوري ساقط فحفظ ذلك منها فهم فهم فهم فهم الدور نعم فهم الدور ساقط فحسب ذلك منها وكانت المسألة مشكلة على محمد رحمه الله تعالى فارتفع إشكالها بهذه الكلمة فارتفع فارتفع إشكالها بهذه الكلمة فارتفع إشكاله فارتفع إشكاله بهذه الكلمة فعلم أن الاستفادة ممكنة من كل واحد ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله حين قيل له بما أدركت العلم قال ما استنكفت من الاستفادة وما بقيت بالاستفادة قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما بما أدركت العلم قال بلسان كسول وقلب عقول نعم ما لن يتشي وسمعت الشيخ الإمام الأستاذ فخر الدين الكاشاني رحمه الله yace kuma ji shehin malami jagora fakhruddin alkashani Allah ya ji kanshi da rahama yana cewa kanat jariyatu abi yusuf rahimahullah amanatan inda muhammadin rahmatullahi alai yace baiwar abu yusuf ta kasance amana a wajen muhammadu Allah ya ji kanshi da rahama wannan muhammad ibn al-hassan al-shaibani shi kuma dama abu yusuf shi ma babban almajirin abu hanifa ne waɗannan su biyu kusan su ne kan gaba ko manya-manyan almajiran abu hanifa abu yusuf da kuma muhammad ibn al-hassan al-shaibani to shi abu yusuf ya kasance yana da wata baiwar shi sai ya ajiye ta a wajen muhammad ibn al-hassan to shi abu yusuf muhammad ibn al-hassan sai ya ce faƙala laha sai ya ce da ita faƙala laha muhammad muhammad ibn al-hassan ya ce da ita هل تحفظين في هذا الوقت من أبي يوسف filfiƙi shai'a shin kin kiyaye ko kin haddace wani abu da ya shafi fikihu daga abu yusuf ƙalat sai ta ce la a'a ban haddace ba illa annahu kana yukarriru sai dai shi ya kasance yana maimaitawa wa ya yana cewa سهم الدور ساقط سهم wato rabo mai kewayawa mai faɗuwa ne rabo mai kewayawa mai faduwa ne fa hafiza zalika minha sai ya haddace wannan daga wurinta ita wannan baiwar wa kanat almas'alatu mushkilatan ala muhammadin rahimahullahu ta'ala kuma wannan matsalar ta kasance matsala ce mai rikitarwa mai rikitarwa a wajen shi Muhammad ibn Hassan Shebani tana rikitar da shi to yayin da wannan bai yi wannan maganar ta ba da wannan amsar fartafa ishkaluhu bi hadhihi kalima sai wannan iskalin rudewar ko rikita rikita wadda wannan matsalar take masa sai ta gushe sai ta kau فعلم أن الاستفادة mumkinatun min kulli ahad to daga nan ne ya gane cewa ita fa'ida mai yiwuwa ce wato daga kowa ana iya samun fa'ida daga wurin kowa ita wannan matsalar da aka kawo cewa sahmu daw saqitu matsala ce a mazhabar hanafiya ta mutumin da ya wasiya mutum ne bai da lafiya sai yayi wa wani dan uwansa wasiya shi ma kuma bai da lafiya wancan da aka mai wasiya sai ya ce shi ma ya yi wa wannan da ya masa wasiya da wannan abu sai dukkansu suka mutu a lokaci ɗaya matsala ce mai rikitarwa a mazabar hanafiya saboda haka shi dama muhammad ibn al-hassan al-shaibani tana rikitar da shi da aka ba shi ajiyan wannan baiwar a gidan shi abu yusuf ya ba da ita ta zamto amana to sai muhammad ibn al-hassan ya tambaye ta shin akwai wani abu da kika kiyaye na ilimin fikihu daga wajen abu yusuf sai ta ce ta ba ta da wani abu da ta kiyaye sai dai akwai wata kalma da yake yawan maimaitawa yana yawan maimaita wata magana cewa sahmu dauri saqitun wato rabo mai kewayawa mai faduwa ne rabo mai kewayawa mai faɗuwa ne yace yana jin wannan kalmar daga wurin ta sai kawai wannan rikitar wadda matsalar take mai ta gushe nan ne malam zarnuji yake so mu fahimta nan ba wai tarihin bane ba wai kissar ba a shi Muhammad ibn al-Hasan ku kalli darajar shi da ilimin shi bal shi ne ma mai riwaya ta mazhabar Hanafiya saboda a baya ai mun karanta ko kuma na kawo mana cikin bayani kusan duk abin da aka rawaito ko ake dogaro da shi a mazabar hanafiya riwayar muhammad ibn al-hassan riwayoyinsa ne saboda shi ne kan gaba wajen abin da aka rawaito a mazabar duk da abu yusuf alkali ne kuma ya yi amfani da matsayin shi a daula AlAbbasiya ya sassa alkalai na mazabar hanafiya malami na mazabar hanafiya ne sai a ba shi alƙalanci sai ya sassa su suka yawa kaga kowa da yana da gudunmawar da ya bayar amma a nan al'imamun zarnudi ya gaso ya nuna mana cewa da ya yi shimfiɗa a baya almajiri ya kamata ya zamto mai neman fa'ida a kowanne hali a kowanne yanayi a kowanne lokaci daga kowa to sai ka maka misalin Muhammad ibn al ya samu fa'ida daga wajen baiwa bai ce ita baiwa ba ce kaskantacciya ce ba ta da matsayi ba ta da daraja tana furta wannan kalmar da yana da wani abu da yake rikitar da shi a ilimi sai ya samu waraka daga maganar da ita wannan baiwar ta faɗa Allah ya sa mu dace Yace ce wali haza a fa’alima ko daga nan sai ya gane cewa anna listifada ta mumkinatun min kulle ahadu samun fa’ida abu ne mai yiwuwa mai yiwuwa daga kowa wali haza ƙala abu yusuf rahimahullah saboda haka nema abu yusuf Allah ya ji kanshi da rahma ya ce hina ƙila lahu yayin da aka ce da shi bima adrakta al da me kariski ilimi da aka tambaye shi da me kariski ilimi sau da yana da ilimi mai zurfi mai faɗi harkar fikihun nan yana linkaya cikinta sai kai mamaki to sai aka tambaye shi wacce hanya ta bi ka tara wannan ilimin mai yawa ne bima adrakta al-ilm sai ya ce ما استنكفت من الاستفادة وما بخلت بالإفادة يتي ما استنكفت من الاستفادة بنيك آمر نيما فائدة دقوا با ما استنكفت من الاستفادة من كل أحد أولي آه وتنسى تولى للتافه أوكي ما استنكفت من الاستفادة من كل أحد wato ban taɓa yin ƙyamar neman fa'ida daga kowa ba wannan da wannan ne na tara wannan ilimin bayan falala Allah abu na gaba kuma ya ce wa ma bakhiltu bil ifada kuma ba na rowa da fa'idantarwa ga abubuwa guda biyu ne ba shi baya kyamar ya nemi fa'ida sannan kuma baya rowa da ba da fa'ida shi zai nema daga wurin wasu ya samu sannan kuma ya baiwa wasu fa'idar da yake tattare da ita ƙila libni abbas ne ƙila libni abbasin radiyallahu ta'ala an huma an ce da abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa bima adraktal ilma da me ka riski ilimi da me ka sami ilimi da me ka fahimci ilimi ƙala sai ce bilisanin sa'ulin wa qalbin aqul bilisanin sa'ulin wato da harshe mai yawan tambaya wa kalbin akul da kuma zuciya mai fahimta mai fahimta mai kiyayewa mai gane al'amura ce da wannan ne ya sami ilimi ya tara ilimi nan ana nuna mana kenan dai kada mutum ya yi ƙasa a gwiwa in baka fahimci abu baka tambaya baka gane ba ka nema ya maka bayani ba maganar kunya kuma koda wanda kake ganin bai kai ka ba a wani abu da nake tunawa a wannan gabar wato ni dai ya amfane ni kwarai wasu abubuwa ne guda biyu a lokacin muna aji uku a sakandare ana fafutukar za a rubuta jarabawa za a gama sakandare za a jarabawa da aka ce ake ce mata Zaria ko yan bai a lokacin muna da nauyin fahimtar wato da abokaina ba ni kare nake nufi ba akwai wasu da muna da nauyin fahimtar lissafi kuma dole sai an yi jarabawa shi to akwai wasu waɗanda suna bayan mu a aji ba na manta a rufebin suna da fahimta kwarai lokacin sun taimake mu suna ajin bayan mu wasu suna ma ss1 ne amma tun da suna da fahimta sai ka zaunar da su su nuna maka su karantar da kai sai ga ka fahimta a aji ka gagara fahimta wannan ba na manta da shi abin da ya shafi kuma hausa muna karantawa amma babu lokaci kuma da littafai masu yawa ana so karɓuwar gulma shehu umar suna da yawa akwai wani ɗalibi yana bayan mu a ɗan kano ne ana kiran shi abdulbakar na jin yanzu ya ga yana aiki ne a wata ma'aikata ya yi boko ya ƙarasa shi ya yi karatu a malaysia in ya zo yana karanta maka muka zauna ga baki mu zai zo daga wani aji can bayan na jin aji ɗaya ne mu muna aji ku za mu gama ma sai a zauna sai ya ta karanto mana mana yana rage mana aiki kwarai yana karantowa da sauri ta kamar ya takaita maka labarin ne ya baka shi kaga nan da mutum ya ce zai girman kai ba zai amfana da shi ba ai yana aji ɗaya ne ai bai kai ba shi ba kowa ba ne zai raina mu yanzu ba na ba ku labari ba kun san da haka ne ai ba za a sa goshinka ce wai wani kafa idanci da shi ba abu na biyu a nan ɗin harkar akwai wani da ya zo bako ne ma shi zo mu ba mu san shi ba wane na wani aboki a ajinmu yanzu shi yana ingila ɗan ingila ne ma yanzu ana kiran shi yanzu ina jin profesa ne shafiyo ya zo sai mun ga shi ma yana da fahimta bayan lissafi har yau ina harar wannan a karkashin bishiya sai zo ya ta mana yana yi maka kuma zanen sai ga cikin sauƙi saboda ya kware ya zame mai jiki yanzu ba mun fa'idanci ba sati uku da suka wuce nake dan uwansa ya zo ana kiransa habibullah zakariya Zai mu daya associate professor ne yanzu a international university da take malaysia hod ne ma yanzu so tare ake mana wansa ne wancan da nake faɗi a ke ce min yanzu shi ya zama wancan ɗin ya zama ɗan ingila ba maganan ma dawa najeriya da iyalan shi da komai kaga ai ya fa'idantar da mu to abu da ya zo daga baya a jami'ar musulunci ta madina ba na manta a kona ana kiran shi muhammad al-abbas sharifi ne da gaske dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin na yanzu na kwashe-kwashe na Najeriya ba shi da gaske da ɗabi'un shi ba zai ma nuna ma ba to a aji tun daga aji ɗaya za ga yana ta faɗuwa a maddoji da dama amma harkar rabon gado Allah ya hore man kuma ni in an yi aji in an yi karatun aji sai na gagara fahimta amma in aka kaga dai shi yana da tarihi oh, ba wasu maddojin duk baya ganiya amma na lura yana da fahimtar rabon gadon nan ana fitowa sai roƙe shi amma da yake mutum ne na kirki ba zai yarda na bi shi gidansu ba a madina shi zai taso ya zo mu haɗu ko a harami wallahi ya karantar da ni yana karantar da ni ma da girmamawa kuma ya ban ma kyauta so a wajen shi ma ni na fahimci rabon gadon ba a aji ba a aji malamin zai zai zai in gagara fahimtar me yake amma muna fitowa da shi wannan da mun zo har mun gama mun bashi yana da kari ba bai gama mashi a shekar amma nan da na lura na ci a wannan aibe mutumin da na ci a daƙiƙi ne ba zan samu wannan fa'ida a wajen shi ba kaga da ba mutum ba za ka fa'idanci ba kai baka gane a aji ba baka bari kuma ka nema daga wajen wanda zai fahimtar da kai ba to wannan abin da ya kamata mutum ya zamto kenan ba maganar wulakanta mutane don wani yanzu ya kalli wancan a wani jahili ne ai yaushe ya iya haɗa baki ma ai akwai abubuwan da wallahi cikin almajiranka za ka fahimci wasu abubuwa da kai ba za ka fahimce su ba ko ba su fito maka fili ba Allah ya sa mu dace wannan na ka misali ne dan tana iwa kai ma da kake neman ilimi yanzu akwai abokinka ko wasu wanda suke ƙasa da kai suna da fahimtar wani abu sama da kai to kada ka yi ƙasa a gwiwa kada ka girman kai wajen neman su karantar da kai wannan ilimi Allah ya sa mu dace shine nan kun ji dai Abdullahi dan Abbas da me ya tara ilimi wannan maganar na ta ƙoƙarin neme ta amma dai na same ta cikin littafin sifatu safwa na Ibn al-Jawzi sifatu safwa amma shi da lafazin anna asabta al-ilm yaya ka tara ilimin nan to shine yace bilisanin sai ce lisanun saqul wa kalbin aqul ko ce lisanun wa kalbin aqul da lafazin da zo na gani a can ba bilisanin kawai lisanun saqul wa kalbin aqul eh daga mughira daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda ga baki daya Ya ce wa inna ma summiya talibul ilmi ma Ya ce an radawa ɗalibin ilimi wannan sunan ma A da akan iya cewa kaje an ga dalibi a ma taqulu ina ka je sunan da aka radawa almajiri kenan ɗalibin ilimi to an raɗa mai wannan sunan ne li kasrati ma kanu ya fi na zaman al-awwal saboda yawan wato abinda suka kasance suna faɗi a can lokacin farko ma ta ƙulu fi hadhihi mas'ala me za ka faɗi game da wannan mas'alar in sun haɗu junan suka a ah, me za ka ce game da wannan mas'alar to daga nan kawai sai aka sa wa almajirai aka ga ɗalibin ilimi sai a ce mai A ga wani ma ta ƙuli can fa ga wani me za ka ce can saboda yawaita wannan lafazi me za ka ce wa in nan muka tsaya ko to da na so mu dora amma ko za a karanta maganar kawai abu hanifa don mu ɗan ishara zuwa ga abin da ya kamata mu tarbi watan ramadan ko kuma ina ganin mana ko mu tsaya mu eh, a sa mana alama a daidai nan za mu dasa aya in mun zo in sha Allah Allah ya kai mu bayan ramadan sai mu tashi wa inna ma tafaqaha abu hanifa رحمه الله تعالى بكثرة المطارحة والمذاكرة في دكانه حين كان بزازا حين كان بزازا من بزاز ثم دي عندي كلمة بزاز ولم فلا شيني مي مي آه، أبو حنيفة يادي شيني بزاز إيه، بز القماش to kamar yadda na faɗa ‘yan uwa gashi muna fuskantar watan ramadan kuma saura kwanaki ne suka rage mana eh, yana da kyau mu tunatar da kawo manan mu game da wasu abubuwa da ya kamata mu tarbi wannan wata ne albarka da shi abu na farko da zan iya ambata a nan ne, wato tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala domin dukkanmu masu zunubi ne masu laifi ne ba wanda zai tsarkake kanshi ya ce shi ba mai laifi ba ne saboda da ana cewa da ana ma da Allah yana tona asirin abin da muke ɓoyewa da ba za mu iya kai komo cikin al'umma ba shi sa muhammad ibn wasi Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa da a ce zunubi yana da wani kamshi ko da ake shinshina a hanci ya ce wallahi ba wanda zai zauna kusa da ni kun ji mutanen kirki ke kullum ana tsoro saboda haka za ka yi mamakin wani wanda za ka ji ya ce a ah, alhamdulillah mu da ya tsarkaka ai ai ta inna muna yi ko wani gaji yana ce ai shi ahali ne su na ƙwarai ne wannan bai san menene wato Allah ba wanda ya san Allah da girman Allah kuma ya san cewa shi mai laifi ne a koda yaushe ba zai rika tinkaho da maganar wai yayi wani ma aiki ba saboda haka ne ma mu'alla ibn al-fadl yake cewa uh, ibn rajab ya kawo wannan maganar cikin lata'iful uh, al-ma'arif al-mu'alla uh, ibn al-fadl yake cewa sun kasance yana nufin magabata sahabbai da tabi'ai sun kasance suna roƙon Allah tsawon wata shida ya nuna musu watan Ramadan idan suka yi azumin kuma sai su ci gaba da roƙon Allah tsawon wata shida ya karɓa musu aikin da suka yi ta ganin mutane ne masu tsoron sun yi aikin amma suna tsoron kar ya zamto ba a karɓa aikin ba shi sa wata shida suna roƙon Allah ya sa su riski ramadana in sun riska sun yi azumin kuma su ci gaba da roƙon Allah wata shida a karɓi aikin da suka yi to kun gani kenan shi wannan wata ya kamata mu tarbe shi da tuba zuwa ga Allah tabaraka wa mu tuba ta gaskiya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ilallahi taubatan tawbatan nasuha ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya tuba na gaskiya ibn kazir Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa abinda ake nufi da tuba na gaskiya shine yace ai taubatan sadiqatan jazimatan tamhu ma qablaha min as-sayyi'at tuba ta gaskiya tabbatacciya wacce take shafe abin da ya gabace ta na kurakuye da zunubai wacce kuma take ƙara tattaro wannan mai tuba ɗin da al'amarin shi ya tawarwatse ya ya eh, eh, wato ya ɓalɓalce to wannan tubar sai ta tattaro shi al'amarin shi ta haɗa shi wuri ɗaya ta hana shi sake aikata duk wani abu na ƙasƙanci na ƙaranta na wulaƙanci wanda shari'a ba ta so wannan ita ce taubatan nasuha har yake ƙara cewa malamai sun ce malamai sun ce taubatun nasuh ita tuba ta gaskiya an yuqliya 'ani dhanbi fil hadir shine kame daga barin zunubi a lokacin da yake wa yandama ala ma salafa minhu fil madi kuma yayi nadama game da abin da ya shuɗe na zunubi din yayi nadama ba ya zo yana tinkawo cewa ai mu muka yi kaza ni na yi kaza ai wannan ku ba za baka isa kai abin da nayi ba ai tambadar da nayi baka isa kai ba a'a kai nadama ka daina ma an batan wannan abu wa ya'zima ala alla yaf'ala fil mustaqbal kuma ya yi niyya mai ƙarfi cewa ba zai sake komawa wannan zunubin ba a nan gaba ثم إن كان الحق لآدمي ابن كثير يتي ما لم يسن cikin abinda malamai suka ce idan haƙƙin ya zanto akwai haƙƙin dan adam ne raddahu ilayhi bi tariqi sai maida masa da haƙƙin shi ta hanyar ta dace ta hanyar nan kamar malam ibn kathir ya kawo maganar da malam mai ahalari in za ku tuna ya faɗa cikin sharɗa na tuba ne amma da wani salo daban can ba ya ce wa shuruɗu taubati ba sharɗan tuba an nadamu ala fat yin nadama game da abin da ya wuce wanniyatu Allah ya'uda ila zambin da kuma yin niyya ba zai koma wannan zunubin ba fi ma baqiya alaihi min umri cikin abin da ya ragu na rayuwar shi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha kuma ya bar wannan saban a lokacin da yake yi in kana mutarabbisan biya in yana cuɗa da yana cakuɗa da wannan laifin ƙarin da aka yi kawai idan haƙƙi idan akwai haƙƙin ɗan adam to ka maida mishi da haƙƙin shi wani ya baka bashi na miliyan hudu miliyan biyar lokacin jarinka ya karye ba a yi rubutu ba tsabar yadda da kai bai nemi wani shaida ba kuma ka ƙeƙashe ka ƙibiya ka daina ma masa magana to wannan yana daga cikin abin da mutum ya kamata ya tarbi ramazana ya tuba ya je ya samu wannan dan uwan nasa in ma ya nemi ya yafe mishi ko kuma ya nemi cewa zai fara biyan shi amma a hankali zai biya ya masa haƙuri kaga dai ya ɗau hanyar da zai gyara saboda mutuwa tana zuwa bagtatan ba shiri babu shiri haƙƙin wani ta ci haƙƙin wani ka maida mishi da haƙƙinsa wannan abu na farko kenan da ya kamata mu tarbi ramadan da shi mu tuba zuwa ga Allah mu koma zuwa ga mahaliccinmu abu na biyu addu'a mutum ya rika addu'a Allah ya sa ya riski ramadana daga shi kwanaki ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuma ramadanan ya zo ka shi akwai abin da ake so aka ga wata sai kai addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ko in ya ga jinjirin wata sai ce Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman والسلامة والإسلام ربي وربك الله ya fitar kuma hadisi ne حديثي ingantacce bi shawahidihi al albani ma inganta shi ya hassana cikin sahihu al-jami' ma'anar hadisin ya Allah ka tsaida mana da wannan wata bilyumni da albarka da ne da albarka wal imani da imani was salamati da kubuta da aminci wal islami da musulunci rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na da ubangijinka ne Allah hakan nan cikin abin da ake tarbar ramadana da shi gode wa Allah idan ka riske shi ka riski ramadan to ka gode wa Allah saboda ai ce ta sabuntu gare ka Allah ya sabunta maka wata ni'ima ne wacce shekarar ka riska in ka riska a wannan shekarar ma sai ka gode wa Allah sai Allah ya ƙara maka Allah ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la'in in shakartum la wa la in kafartum inna azabi lashadid kuma ku tuna lokacin da ubangijinku ya sanar da ku lalle idan kuka gode tabbas zan ƙara mu wala in kafartum inna azabi lashadid idan kuwa kuka butulce zan butulce ake nufi ba kafirci ba don wani zai je karanta wannan aya danna wani kaulata bitilci ake nufi ana idan kuka bitilce to lallai azaba ta tabbas mai tsanani ce kuma nan al-Imam yake cewa cikin tafsirin shi yace wal'ayatu ta tanussu fi anna shukra sababul mazid ayar tana nuna wa ƙarara cewa godewa sababi ne na samun ƙari yayin da ka gode wa Allah kan wata ni'ima wannan godiyar tana zantowa sababi na a ƙara maka haka nan ibn al-qayyim yake cewa wa shukru ma'ahu al-mazidu abadan shi shukur godewa a tattare da shi akwai ƙari a koyaushe fa mata lam tara halaka fi mazidin duk yayin da kaga ba ka samun ƙari jarinka baya ƙaruwa ba ka sake samun ƙarin karsashi wajen ibada ba ka sake samun ƙari cikin al'amuranka na yau da gobe to me za ka yi ya ce fastaqbil shukra to ka tinkari godiya za ka sha mamaki in dai ka ga wasu abubuwa ba ka samun ƙari a kansu to ka tinkari godiya kai ta gode wa Allah za ka sha mamaki kuma godiyar nan fa da ake magana ba wai kawai ka zo ka ce na gode ma Allah a'a ibn qayyim ya faɗi gode wa Allah ta wata sura mai ban mamaki yace abin da ake nufi da shukur shine zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdi bayyanar tasiri gurbi na ni'imar Allah akan harshen bawansa sana'an wa ya yaba Allah ya Allah Allah ne mai baiwa Allah ne wannan ni'imar wa kuma yadda cewa yana cikin ni'ima Allah ne mai bada ni'ima Allah ne bada wannan ni'ima kuma yanzu ni ina cikin ni'ima saboda na ci abinci na safe na ci na rana kuma gashi ina da na dare ai ina cikin godiya ina cikin ni'imar Allah na gode wa Allah kaga nan ya yaba Allah sa'annan ya yarda cewa yana cikin ni'ima dan wani ba zai yarda ba gashi ya ci sau uku yana da na mako daya yana da jari amma ku to mu dai kamar mun rako mutane duniya ne ga abokina din nan tare muka taso da kiki ne a aji amma yanzu gashi shine wai ake magana akai ya manta kaga nan ko da ya ce alhamdulillah ko da ya ce to na gode wa Allah ai bai yi itirafan nan babu itiraf babu yarda nuna cewa eh ina cin ni'imar ba wani bane na baku labari a zamanin Obasanjo yana da kuɗi ya kai biliyan 40 da wani abu amma an zo ana tattaunawa da abokan shi sai aka ambato masu kuɗin duniya sai shi wannan mai biliyan 40 da wani abu a lokacin fa uwa da je nake magana wannan biliyan 40 da wani abu sai shi wannan zai ke cewa kai wasu fa Allah ya musu arziki kaga shi kaman Allah bai mai bakin kaga wannan duk gode da zai ce alhamdulillah min duk magana yake bai wa Allah saboda babu itirafi cewa yana cikin ni'ima to shine ibn al-qayyim yace wannan shine shukr sana'an wa tirafa wa ala qalbihi kuma ya gode wa Allah a zuciyar a samu gurbi a samu tasiri na godiyar ala qalb shuhudan ya rika hararowa da zuciyar shi yana cikin nima kun ga nan abu ne na zuciya ya hararo da zuciyar shi cewa ina cikin ni'ima wa mahabbatan kuma ya kaunaci Allah da zuciya ya kaunaci wanda ya mata wannan ni'imar wa ala jawari'i sannan kuma gabban shi akan gabban shi a samu mai in qiyadan wa risnawa da mika wuya da yi wa Allah da'a kaga duk gabban shi harshe ya gode wa Allah zuciya ta yi godiya ta bai wa gabbai sako su ma sun yi aiki kaga an samu mutum ya gode ma Allah kenan godiyar da ta dace shi ta ibn al-qayyim yace ai shukru yana da rukunai guda biyar ne ku rike wannan rukunan yan uwa yana da rukunai guda biyar na farko khudu'u shakiri lil mashkuri wanda zai godiya din wanda aka masa ni'imar yake godiya to ya risna wa wanda yake godewa ya risna wa Allah na biyu hubbuhu lahu ya kaunaci Allah ya so Allah na uku i'tirafuhu bi ni'mati ya yarda cewa Allah ya masa wannan ni'ima na hudu as-sana'u alayhi ya yaba Allah da wannan ni'imar game da wannan ni'imar da Allah ya masa na biyar wa Allah yasta'milaha fi ma yakra kada ya amfani da wannan ni'imar da Allah ya yi mishi cikin abin da Allah baya so ina yawan buga misali da aure za a ga wani Allah ya ba shi dama ya aurar da 'ya'yan shi mata a zamanin da yara mata ga sunan dewa ana neman miji amma shi Allah ya hore mai ya aurar da 'ya'yan shi sai ka samu maimakon ya gode wa Allah sai ya je ya haɗa tambada sai ka samu ga uban amarya ga uwa amarya sa'annan an je wani waje da za a yi sharholiya an haɗa maza da mata an kawo wani hayaƙi ko ko wani abu da za a tayar da shi na hayaƙi da amarya da ango za su shiga ya taƙi sama ana kiɗa can ana zaune ko ta ga baban amarya ya miƙe ya fara rawa uwa amarya ta miƙe abokan baban amarya ƙawayen uwa amarya ango ma ya taso in ba ya sa'a ba uban ango goma ya je wajen ana rawa don Allah nan an gode wa ni'imar Allah kaga an yi amfani da ni'imar wajen saba wa Allah wannan mutum ya haka bai gode wa ni'imar Allah wannan misali ne na kawo akwai misalai da dama da za su iya shiga rayuwarmu cikin abubuwan da za mu tarbi ramadana da shi gurguje don mu dasa aya ko a ga lokacinmu ya taho shi ne kyautata niyya wajen tarbar ramadan ka sa a zuciyarka za ka yi azumi ne domin Allah saboda abin da aka tsarkake niyya shi ne karɓaɓɓe wajen Allah amma abin da aka yi wai domin wani Allah baya karɓan shi shi za su fiya sauri yake cewa bai magance wani abu a rayuwar shi ba da ya fi masa tsanani kamar wato yadda ya magance niyyar shi saboda niyyar tashi tana caccanja mishi a koda yaushe tana jujjuyawa to mu ma mu zamto muna muna kokarin bibiyar niyyar mu muna gyara ta kada ta kwace mana kada ta kubuce mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi da ya azumci watan ramadana yana mai imani kuji wa ihtisaban yana mai neman lada lada wajen wa wajen Allah ba yana neman lada wajen mutane ba ba wai yana azumin ramadana don al'ada ba an sabai kafin ya samu wannan lada na gafarta mai abin da ya gabata to fa sai yayi don Allah yana mai imani yana mai yana mai neman lada wajen Allah tabaraka wa ta'ala cikin abin da ake tarbar ramadana da shi in Allah ya sa muka riske shi Allah ya sa mu riske shi nuna farin ciki da yi wa juna albishir manzan Allah s.a.w. idan watan ramadan ya zo yakan yi wa sahabban shi albishir amma yadda hadisi ya zo cikin musnad na al'imamu ahmad al'imam Albani ya ambace shi eh, kuma ya inganta shi annabi s.a.w. yana cewa qad ja'akum ramadan ko qad ja'akum shahru ramadan hakika watan ramadan ya zo muku shahrun mubarak wata ne albarka iftarada alaikum siyamahu Allah ya farlanta muku azumtar shi yuftahu fihi abwabul janna cikin sa ana bude kofofin aljanna wa yughlaqu fihi abwabul jahim ana garkame wato kofofin jahim wa tughallu fihi shayatin kuma ana dabaibaye shedanu ana tamke su ana daure shedanu fihi lailatin khairun min alf shahr cikin sa akwai dare guda ɗaya wanda yafi wato alf shahr wata dubu ko watanni dubu man hurima khairaha faqad hurima hakika wanda aka haramta mishi bai samu alherin ta ba to hakika an haramta mai alheri mai girma abu na gaba mu sa a zuciyarmu mu karfafa cewa za mu amfana da yinin ramadanin nan da dararin ramadan in muka sa niyya wato mai karfi sai ga Allah ya taimake mu shi sa Allah ya ce a can wata aya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah bi ma'ana ku kiyaye dokokin Allah kuma ku zama tare da ku kasance tare da masu gaskiya ku kasance tare da masu gaskiya cikin abin da ake tarbar ramadana akwai girmama alkur'ani mutum ya shirya saboda in ma bai saba ba yanzu da yawa cikin wasu za ga tun daga wancan ramadanan babu ruwan shi da ya ɗau alkur'ani ya karanta bayi da wani wurdi bayi da wani abu da ya keɓance na alkur'ani kullum sai ya karanta shi dirrin ko daga alam tara kaifa ne zuwa nasi ko ka ce ma surori biyu ne kawai cikin ƙasa kasan alƙur'ani gajerun surori ka samu wani baya yi to mutum ya ƙoƙari ya gyara domin ya tarbi ramadana ya saba da karatun gobe ne jibi ne ka fara kawai ka ɗan fara karanta surori biyu kullum karka bari a tsallake wani yini ko wata rana baka karanta alkur'ani ba ya zamto kana da wuridinka na alkur'ani kullum sai ka yi shi shafi ɗaya ne rabin shafi ne ayoyi biyu ne ayoyi uku ne ana so dai ka yi abin da za ka dawwama a kai shi ya fi dacewa sa'annan abu na ƙarshe da zan ambata dasa aya nan shine ka koyi abin da ya shafi watan ramadan yanzu za ka samu a cikin 'ya'yanmu wani abu da ba ma lura da shi tana iya a cikin yayanka ko wanda yanzu wannan shekara suka balaga yana da kyau a karantar da su yanzu wajibi ne su nemi ilimin ramadana su san yaya ake azumi menene yake lalata azumi dan ilimin yanzu ya zama wajibi a kansu yanzu Allah ta san shi wannan hadisin da kun san mun karanta shi al-Imam Zarnuji ya kawo duk da akwai sabani wajen inganci shi ko rashin inganci shi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin amma dai da yawa cikin malamai sun hassana shi neman ilimi farilla ne akan kowanne musulmi sai suka ce ilimin da ake nufi a nan shine ilimin da ya zanto kana buƙatar shi ilmu shine ilmul hal wanda zarnuji ya ambace shi da ilmu alhal yanzu mutumin da Allah ya kaddara yanzu ya biya kudin aikin haji aikin haji ya waje ba kan shi yana da lafiya kuma ya biya jiran tafiya ake saboda ka sanin ilimin aikin hajji ya zamto farilla a shi wajib ne aini mutumin da zakka ta waje ba a kan shi yana da kuɗi kuma ya kai nisabi tana iwa shekara ta kusa kewayowa a kan kuɗin a ramadana za a cire to wajibi ne sanya ya ake cire zakka wajibi ne ya tambaya ya nemi wannan ilimin kamar yadda na faɗa ‘ya'yanmu wani wasu za su balaga yanzu maza ko mata filistin iyaye su bibiya shin sun sanya ake azumi menene azumi a karantar da su in mahaifin ba zai iya ba ta wani ya karantar da su su san an ɗora musu yanzu alƙalami ya hau kansu wannan yana da kyau mu lura da shi sa'annan manya-manyan abubuwa na zamantakewa da tattalin arziki mun san me muke ciki a cikin Najeriya talauci da ya dabaibaye mutane to sai mun sa za mu taimaki mu kada ka ce sai hamshakan masu kuɗi ne suke taimakawa gajiyayyu sadar da zumunci taimakawa mabukata ciyar yadda wato wanda suka yi azumi ko fiye wata ɗaya ne kake ganin za ka iya yi wallahi ka ɗau wannan hanyar ba yawan ba ingancin abin wani zai iya ba da kaɗan kuma ya zamto shi ne maɗaukaki a wajen Allah wani ya ba da mai yawa saboda niyyar shi ba mai kyau ba ce ya yi don a ce ya yi ne sai ya ga duk yawan abin ba yi da daraja a wajen Allah sau da aka fiye wata ne za ka iya siya rabi ko leda ɗaya ka bayar domin shayar da masu azumi ka sanya wa kanka wannan za ka yi kuma sai Allah ya taimake ka kai ina so ku fahimci wani abu larabawa da kuke ganin suna turo kuɗi yawanci afirka kaji an ce an turo ana ciyar da mutane da watan azumi wallahi fa bayan da muke sawarawa cewa wai wasu hamshakan masu kuɗi bane yawanci mun zauna da su mun ga yadda wasu suke yi wani za ka samu mace ce tana aiki na gwamnati ko a madina ɗan uwanta yana ar'ar wani yana yambo wani yana riyaf sun sa wa kansu cewa duk ƙarshen wata za su rika ajiye wani ba asusu Dabda dabda ramadana ko kafin ramadana za su tattara a tura afirka wasu ce a gina masallaci wa babansu wasu ce a gina tona rijiya ko bohol don babansu da ya rasu ya samu lada ko kuma su ce a ciyar da kawai miskinai su su samu ladan haka fa ake haɗa abin ana samun wasu wanda za ka samu suna yin haka ne ba wai hamshakan masu kuɗi ba ne su suna da tarbiyya ne sama da mu tarbiyya ta neman lahira kuma wannan kalubale ne gare mu a talabus mu na islamiyya da muke a shigar da nan abubuwan don a samu tarbiyyar in yi don in samu lahira ba wai kawai in zauna ni a bani ba don ko karantarwar mutu abinan tana da matsala sai ga wani yana yi ne kawai a ah, mu samu hasken makaranta alhamdulillah nan samu hasken makaranta a'a kai kai kokarin kullun kai ma ka bayar shi yasa zaka sha mamaki dan Najeriya ka ga ya je kasar Saudiya umra ko aikin haji zai iya ciyar da mutanen unguwarsa a shekara amma sai ka je ka same shi akan layin sabil sabil ne wani ne ya zo ya bayar sabil ake bayar amma shi ya hau kan layi akwai wanda na taba ganin shi sai dan ina so ya ga na gan shi sai na je muka gaisa na kalle shi na kalli kwaye idon shi ma ya kalli kwaye ido na wanda zai iya ciyar da mutanen unguwarsu abinda zai ba ku mamaki a kota umra da na je ƙarshe ta rashin lafiya sai muka an fito a wani masallaci ana kiran shi masjid bin um, ladin sai ga wata peacock wani bawan Allah ya zo ya fakin ɗin fiko haka tana cike da dabino kuma haka ce dabinan da a nan ba kowa bane yake iya siya kawai ana fito a masallaci yana so kowa ya ta ba wani ne ya kawo kawai da ya sadaka da ya fakin sai ya zauna gefe ba ma waya ba mutane ba kawai ku ta ba wallahi abin da zai ba ku wani ni dai na fito wani kici an ɗauka ce ban da bukata to ina zan can sai ga wasu sun fito gungun jama'a kana ganin su dai sha Allah tabarakallah sai wani wanda suke tare take ce mu ai ɗan majalisa ba zan faɗi wata jihar ba ɗan majalisa ne wallahi suna fitowa da wani ya ɗau rungum wani ya ɗora a nan abin da shi wani ya ɗau guda biyu za a tafi da shi ɗaki tsaraba sai na tsaya suna ta kallon su da wani ne irin wani wanda bai sanya zai abin nan ba sai ya ɗauka sai ce zai ɗauke su yanzu ya yi musu bidiyo ya jefa ya ce kawai ga wasu ɗan majalisa a najeriya muna tsaye suka gama ɗiba aka gama kwashe wannan mai fikon ya ɗauka ya tafi su kuma zai iri ga sunan kuma yan Ka kaga wanda za su muku dokoki ne ba wannan kaga nan ba wai ba su da shi ba ne a tarbiyya ce ta bayar don in samu lada babu kaga akwai kalubale a wannan lamarin akwai ban tsoro akwai ban tsoro to da haka wannan ramadanin da muke fuskanta mu tawa kanmu tunda muna da dan karancin wannan tarbiyyar mu samu ma cewa zan iya yin wani abu zan sai fiye wata ne gwargwadon ko ciyar da iyalai ne ko ba da wani abu ba an ce gwargwadon abin da kake da shi ban liyun fi kuzu sa'atin min sa'ati wa min qudira alayhi rizqu wa man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah Allah baya ɗora ma abin da baka da shi dabino ne zaka iya siya distan da za a sha ruwa ka ɗiba ka ba wani biyu ka ba wani uku ka ba wani uku kai alheri ne ai gwargwadon abin da ka iya inda ka tsarkake niya shi Allah zai karɓa. da aka musa wannan da kuma karantar da mutane eh, da hikima da wa'azi amma wa'azi da hikima ba tare da zagin mutane ba ba tare da cin mutuncin mutane ba al'umma tana buƙatar mu karantar da ita yanzu tana buƙatar a nuna mata addini saboda haka kada mu shagaltar da al'umman mu wajen abubuwan mai da martanin abin da bai da amfani ko shagaltuwa da maganganu na kawai buƙatu na siyasa ko zagin juna musamman a wajen wa'azzuka ko tafsiran Alƙur'ani bai kamata mu shagaltar da kawunan wajen zage-zage wane zagi wane wane ci mutuncin wane wannan ba hanya ba ce musa wannan za mu gyara saboda in dai abin da ya shafi yan siyasa sai ga ko kai idan kai zagi dan uwanka ka ci mutuncin shi in ka je Kano za ga cewa wannan ba dai magana neman lahira ba saboda in neman lahira ne ba za a yi wannan abun ba zagin za ka samu yanci wani ko dan uwansa ya sha gaban shi wajen karɓa wajen ɗan siyasan ko kuma ya zamto shi an ba shi bai da tsoka wanda ya karɓi mai tsoka magana ce da ake faɗanta ba wai don toza don mutan cewa muna cikin wasu 'yan kurakure mu gyara in za mu karantar ni ƙoƙari al'ummar nan tamu mu ji tsoron Allah cikinta tana buƙatar karantarwa mu karantar da ita mu nuna mata hanyar Allah gurgudan fahimtar mu mu nemi kuma yardar Allah tabaraka wa ta'ala Daga ƙarshe ina roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi madaukaka Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka karanta ya zanto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai kuma Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran mu Allah muke roƙo ya sa mana albarka cikin wannan wata na Sha'ban kuma ya sa mu riski watan Ramadan muna masu imani da ƙoshin lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa marasa lafiyanmu lafiya mai ɗorewa malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi ba zan gushe ba dai a wannan rufe wannan darasi mika wato godiya ta musamman ga babban malaminmu ga shi yana zaune ko da yaushe zai zauna ba don wato komai ba sai don ya karfafi wato almajiransa shi muhawala da suke ta karantarwa fadilatu sheikh ismail abdullah malam muna ƙara addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi ya ƙara lafiya mai ɗorewa kuma ya ja kwanaki da imani ya sanya albarka cikin iyalai muna godiya sosai kwarai kan wannan sa ido da ake da kuma ƙarfafa gwiwa wajen wannan karantarwa da kuma ‘yan uwa ga shi ma Dr. Adam kusan ko da yaushe muna tare da shi a nan Dr. Barista eh, sai dai in ba za a karatun ba zai halatta ko kuma da kuma sauran yan uwa eh, na ɗaliban ilimi ko da yaushe muna tare wajen karatun nan Allah subhanahu ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi ya nuna mana watan Ramadana ya ba mu ikon amfana da shi ya saka mana da alkhairi ya rufa mana asiri duniya da lahira za mu tsaya a nan subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk